Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Barka mu sake kasancewa da ku a cikin wancan lamu na South Kaloji kamar kullum sana mu Safiya Uf. Darasin namu na yau za yi magana akan darasin CM2 wato darasi na biyu kenan. A cikin wannan darasin namu yau insha Allah za yi magana akan yadda ake cire security akan waya wannan SPD keypad. Misali kamar a ce SPD din su ma cire security din su gaskiya kala kala ne saboda ba kala ɗaya ce ba. Misali yanzu wannan waya ce aka mata da security akan ta. Kun ga misali yanzu security ne akan wayar kuna kallon su ga yanzu an sa security to amma ko musallan babban da aka saba. to ina so sani su ma SPD din wajen kala uku ne to saboda haka akwai SPD akwai SPD normal akwai kuma SPD na ake kiransa kabila saboda haka kamar irin kamfanin Airtel suna mafi yawancin inda kuma kuma na ake haka ake yin su to amma su ma suna da Airtel din kabila wanda sai adresi na gaba insha Allah adresi na gaba ina gana uku akan su zamu irin wannan manganin irin wannan kabilun wayoyi za ka su ma SPD ne to amma kuma inda muka butin din wannan su ko ba na nasu butin din yake ba saboda haka wannan butin din ta shine 6531 saboda haka zamu yi aikin 6531 ne da mu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 kamar da kuke kallo wannan shine sai mutum nan sai ya bude maka sai ka zo wanda aka ce da kai CPU din nan suka taba shi kamar haka sai ka taba shi kamar haka bayan ka taba shi ka zo bude na biyu ka ce 6531 SPD 6531 sai ka kila akan sa sai ka taba kamar haka bayan ka taba sai ka zo wanda aka ce da kai user data slash forensics din nan sai ka taba shi kamar haka misali sai ka taba shi kamar haka bayan ka taba sai ka zo wanda aka ce da kai read user code nan suka taba shi kamar haka wannan gun suka kila akan sa bayan ka yi clicking to season na ka zai danyi kamar sakan biyar haka to zai ce da kai waiting for ma'ana ce ka je ka da wannan ka jira wata ka zamu je mu zauna wata musulmi zamu ci gaba da aikin insha Allah kamar da waje kallo wannan ita ce wayar mu ga ta kun ganta Q mobile ce kamar waje kallo to su ma suna yin waya MTK saboda haka an kama ka flash ga fara gwada su MTK in kai wasi ba suka dora su a bangaren SPD to mafi yawancin SPD din sun fi zuwa da su ma abu 6531 kamar na hoga mun ta to yanzu haka mun gama sita wayar tamu abinda zamu yi a nan gurin shine sai mu cire murfin waya kamar haka sai mu cire batirin ta wannan shine batirin ta sai mu cire kamar haka kun ga mu cire batirin ko to ina so ku sani na ga muku boot na eh, SPD kala biyu ne saboda haka akwai boot wanda ake dannewa ake hada da wannan da madannin option da madannin sandin da kuma wannan sai ka danne saka tare sai ka saka to amma zama na magana akan wannan karamin butun kamar wani bai kallo wannan shine karamin boot mafi yawanci an fahimta da zaka hada da option da star da back sai ka danne su misali wani cinikin baɗin naka za ka samu batirin suka masa haka ba za ka saka ya a cikin wayar ba kawai haka za ka masa suka ɗan sa ɗan yatsun kawai nan guda biyu suka dafe shi kamar haka to suka danne da da option suka fara saka kebal ɗin haka a jiki kaga saka kebal ɗin a jiki haka ɗin nan to batirin ba ka saka a jiki ba suka fara sa hannunka ka danne da option da star kuna kallo ko da da wannan da wannan madannin na rage na duba wannan lambobin waya kaga shi na saman na saman karo kara kenan kamar haka zaka danne kamar haka dinnan da star da option da kuma madannin back sai ka danne saka tare sai ka bayan waya sai ka danna batirin haka ta kasa to yanzu gashi mun danna shi zamu je mu abin da wata mu za ta yi sai mu zama ci gaba da aikin to alhamdulillah zai alamina gashi ta ce da mu din mu shine 50-50 kamar da muke kallo ta gama cewa 50-50 shine password din saboda haka zamu je mu kunna wayar tamu mu sa password din don mu cigaba gaba da aikin namu insha Allah to alhamdulillah rabbi alamina ga shawai tamu ta gama cewa fasto din mu shine 50-50 suka cire cable din kamar haka bacin ka cire cable suka cire batirin suka ka mayar kamar haka suka ka mayar shi kamar haka sai kunna wayar taka bayan ka kunna ta to wayar taka ta kawo kamar haka to ta gaya mana cewa fasto din mu shine 50-50 misali kun gani 50-50 misali shi mun danna shi kamar haka to kun ga ta kawo mana mun cire password din kenan yanzu riga ta gama password din mun cire shi ba su mun cire shi to na hanyoyi zaka bude mun ka raba da password din gabaki daya sai ka shiga bangaren da ka ce da kai menu din nan sai ka zo da ka ce da kai settings misali sai ka je bangaren settings kamar haka wannan shine settings na cikin waya wannan abin da ake cewa settings sai ka shiga kamar haka sai ka zo wannan tace da kai wannan research setting misali nan gudun ta da kai research setting sai ka shiga kamar haka sai ka zo wannan tace da kai sun ka bude sai ka zo wannan tace da kai rest factory setting din nan sai ka shiga kamar haka sun ka shiga sai ka sa password ɗinka 50 50 wanda ta gaya maka password ɗin da ita CM2 ta gaya maka shi zaka sa a gurin yanzu ta gaya mana password din mu shine 50-50 mun sai kama haka to sai mu danna kama oke ita wayar taka za ta share kanta gabaki daya sai ta kashe gabaki daya sai ta kuma kunna a karo na biyu to saboda haka yanzu gashi mun sa ta kashe kanta ta kunna za ta kunna kanta sai ka dan jira ce ta kun ga gashi ta kunna kanta a da dazu in ka kunna ta ba ta yin karatu yanzu gashi nan password din ya sauka daga kanta gabaki daya to dan uwa wannan shine hanyoyin da ake bi ake cire wannan SPD kifat daga security in ta shiga bangaren security da cm2 saboda haka mun koyar da yadda ake aikin da CM2 wannan CM2 wannan SPD samfur na farko kenan akwai samfur na biyu da mu koyar da kuma samfur na uku saboda haka zamu koyar da samfur guda biyu saboda muna so mimi ne mu je bangaren manyoyi saboda gaskiya yanzu kananan ba fiyar sosai ban muna sauri akan aikin ne sa muke dan yin kananan saboda mu dan wayo da mutane kai saboda haka yanzu mun yi daidai na farko akan SPD to zamu zo mu daidai na biyu saboda shi ma akwai dai kalolin wayoyin da yan dama to amma kuma za mu dauki wanda ya fi kowanne yawa ne saboda muna sauri wannan mai sauri mu je kan manyan wayoyi saboda haka wannan shi hanyar da ake bi ake cire password akan waya SPD ina fata bidiyon na yi maka amfani idan Allah ya da wannan shine farkon lokacin sai ina bata bata ba sai da Allah ina so ka danna alama subscribe sannan ka danna alama ƙaura ka zabi kama all tana da su da abin ka dora za a dinga sayar da kai in kana son ina da da Allah ka kalli bidiyon ka danna mana alamar like danna alamar like zai sa bidiyon idan da mutane saboda haka nagode Allah saka ya kari sai mu hada a bidiyo na gaba insha Allah kada ku manta dan Allah ku danna mana alamar like domin danna alamar like din nan yana sa mana jin daɗi